الله يحب المقسطين فجعل المؤمنين إخوة وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل مع وجود الكتاب والبغي وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتآخذهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد من حمى والسعر وقال المؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه فهذه اصول الاسلام التي هي الكتاب والحكمه والاعتصام بحق الله جميعا على اهل الايمان الاستمساك بها ولا ريب أن الله قد أوجب فيها من قوة من قوة خلفائه وأهل بيته والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان ما أوجب قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin kaduna a yau talata garin laraba sha takwas ga watan da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu biyu da dari uku talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan goma miladiya ta dubu biyu da dubu biyu da goma a wannan majalisi da muke sharhin risalar shehu islam ibn taymiya zuwa ga mutanen iraq ko ga yake mushaf fi sharhi risalar shekul islam ibn taymiya ila ahli iraq wanda kuma wannan shine majalisin mu na bakwai a jerin gwanan majalisan mu a wannan masallaci wannan shine na gari da ashirin da ɗaya muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya sake sada fuskokin mu a wannan yammaci mai albarka a wannan majalisi Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan da muka gabatar a cikin watan ramadan ya laili da siyamun nahar da addu'o'inmu da ayyukan sadaka da duk ayyukan alkhairi da muka gabatar a wannan wata mai albarka allah maɗaukakin sarki ya samu cikin karfafu muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya ba mu jajircewa da dagewa akan wannan addini da yi masa hidima da yada da ko ina da ina idan ba a manta ba ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin wannan misala wato sako na shi da ya aika wa mutanen iraq yana ƙara jaddada musu cewa al'umma al'umma ce guda ɗaya al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama al'umma ce ɗaya da ubangiji madaukakin sarki ya umarce ta da ta rike alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da abinda magabatan farko suke kai wanda wannan shine tafarkin tsira duk mutumin da yake so ya samu rabauta a nan duniya ya samu rabauta a lahira ya samu kansa a cikin mutane na gargaro min annabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin to dole ne sai ya yi riko da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi da alqur'ani da kuma sunnar sa wacce take fassara alqur'ani da kuma abin da magabatan farko suka fahimta da addini wanda duk ya saki ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku Ba mu shakka wannan mutum ya tafi ya karkace hanya kuma kan al'umma ba zai taɓa haɗuwa ba ta zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya har sai idan sun koma kan waɗannan madafai guda uku waɗannan madogarori guda madogara guda uku alƙur'ani da sunna da kuma abin da magabatan farko suke a kai duk wani abu da duk wani dalibai da fafutuka da tashi da wani zai yi na yarda cewa ya haɗa kan al'umma idan bai yi su akan wannan kadarko ba to ba zai ci nasara ba yana wahalar da kansa ne kawai al'umma ba za ta haɗu ba sai akan abin da al'ummar farko ta haɗu a kansa al'umma ba za ta gyaru ba sai abin da ya gyara mutanen farko shi ne zai gyara ta al'umma ba za ta zama a kan shiriya ba har sai ta rike shiryar ba a sallallahu alaihi sallama da sahabbansa wannan shine tafarki madaidaici malam yake cewa wa qala Allah ta'ala fi kitabihi Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa yace wa in ta'ifatan min al-mu'minina fatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين Allah ya ce wa in tawi matani idan aka samu kungiyoyi guda biyu min al da na mu'minai tattaru suka yi fada fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu a tsakankanin su fa in bagat ma ala al-ukhra idan daya daga cikin kungiyoyin nan guda biyu ta zalunci daya ta hanyar ƙara kai mata farmaki ko hari fa qatilun lati tadbiqu ku hakuku yaki wannan da take wato zalincin hatta tafiya ila amrillah har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at idan ta dawo fa aslihu bainahuma bil adli to ku sulhu tsakanin su da adalci wa aqsitu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle tabbas Allah yana son masu adalci farda ala al-mu'minina ikhwatan malami ce sai Allah ta'ala a cikin wannan aya ya sanya mu'minai duka نفذن قوان جولا وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل يقوم يؤمرني لأي سلوه سكانس لآدلت مع وجود الاقتتال تبدأ شوى أنسى مقطع سكان كنجوين بيو والبغي أنسى مقطع بالجباع وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي مثال المؤمنين وتنقش المؤمنين في توادهم وجن دولتنا وتراحمهم لعينهم جنكا دوننسو وتعاطفهم لتوسعين دوننسو kamar kalin jasadin wahidi kamar jiki ne guda daya idan shi ta kamin mu'udhun da ya ala musarin jasadi idan shi ta kamin mu'udhun idan gaba daya ta kamu da rashin lafiya daga gangan daga wannan gangan jiki da da'a da kusarin jasadi sai sauran jikin ma da ansa bil humma da ta hanyar zazzabi wasahar da kuma rashin barci. وقال هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثال المؤمن كمؤمن kamar gini ne da sashinsa yake karfafa sashi wa shabbaka baina asabihi sai a sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya haɗe kankanin yan yatsunsa malami yake fa hadiru usulul islam waɗannan su ne ginshikai na musulunci التي هي الكتاب والحكمة والاعتصام بحبل الله جميعا وأن سوني littafin Allah da kuma hikima da kuma kankalewar igiyar Allah gaba daya ala alil imani istimsaku biha ginshikan tilas ne masu imani su yi da su Malamin ya ce wala raiba anna Allah a awjaba fiha min hurmati khulafaihi wa ahli baitihi was sabiqina al-awwalina والتابعين لهم بإحسان ما أوجب babu shakka a cikin waɗannan usulu wato ƙa'idoji manya-manya guda uku a cikin su ubangiji maɗaukakin sarki ya wajabta abinda da yake na girmama khalifofinsa da ainihin iyalan gidansa wasabiqin al-awwalina da mu'minai waɗanda suka shiga musulunci a farko-farkon lamarinsa

فتعالينا وكلوا أمتعكن إن جئت كوداني وأسرحكن سراحا جميلا إن يمك ككاوى سكي وإن كنتن تريدن الله ورسوله إذا كما ألا لمن زلس كيه والدار الآخرة لكن الله يرى فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما تولد حقيقة ألا يا تانا داوى ما تلتسك كوتا تانا بتكنكم يا تانا داوى وأني غاغار ولا ده wannan ibnu taymiya yana so ya ƙara ainihin tabbatar da abin da ya faɗa a baya na cewa muminai ɗan uwan juna ne kuma abu ɗaya ko abu abin da ƙa'idoji guda uku din nan suka tinke su suka zama abu ɗaya su ne alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma kwaikwayon abin da magabatan farko suke kai ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa muminai ɗan uwa ne na juna ko da kuwa wani abu ya shiga tsakanin su ya hada su rigima ko da rigimar ta kai ga ayyaki tsakanin bangarorin guda biyu ko da rigimar ta kai wani bangare ya zalunci wani bangare wannan duk ba zai fitar da su daga samun su na muminai ba abinda ubangiji madaukakin sarki yake nunawa cewa ko da a ce saboda tsananin sabani tsakankanin muminai an samu suna faɗa a junansu wannan ba zai fitar da su daga sauro na muminai ba ubangiji ya ce wa in ta'ifata ne minal mu'minina fitatalu idan aka samu kungiyoyi biyu na muminai suka yi faɗa ba fa na kuma to ku yi sulhu tsakaninsu wato ku je ku yi sulhu a tsakankanin waɗannan kungiyoyi guda biyu masu faɗa fa in tabat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin biyu ta taurare akan sai ta ci gaba da yin zalunci da kai farmaki ga ɗaya ƙungiyar ba ba ta bullati ta to ku haɗu ku yaƙi wannan da take zalunci din ta tafi a ila asirila sai ta koma ga umarnin Allah na zama lafiya da sulhu tsakanin mu Allah ne fa in fa'a idan ta koma sai ku yi sulhu a tsakaninsu da adalci wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin ku yi adalci Allah yana son masu adalci wannan shine hukuncin musulunci dangane da waɗanda ake ce da su al wato waɗanda za su fita suna zaluntar musulmi ba wannan abin da suke yi zai fitar su daga musulunci ba ne suna nan a matsayin su na musulmi ana kuma kokarin a ga cewa an shawo kan rigimar da rashin fahimtar da take tsakanin ko da ko sun yi fara haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fahimci abin da ya faru tsakankanin sahabbai a junansu saboda wani shugugo shugugo da wasu suka yi daga waje waɗanda suka yi ƙoƙarin kawo tarzoma da tashin hankali da rashin fahimta a cikinsa a cikin sahabban har suka samu cin nasara ta wani bangaren ta wani bangaren ko ba su fi nasara ba idan ko kula a cikin wannan ayar ubangiji ya nuna cewa za a samu bangarori guda biyu waɗanda a junansu suke rigima sannan akwai bangare na uku su ne masu sulhu wanda ba sa nan ba sa can domin ba zai yiwu ba ana rigima sannan a zo sulhu ba tare da wani a ba saboda sulhu ba zai yiwu ba haka dole sai an samu wani na tsakiya wanda shi ne zai zama wato wasifi tsakanin waɗannan bangarori guda biyu masu rigima za ka aka samu a lokacin sahabbai lokacin da aka samu rashin fahimtar juna tsakanin mutanen basra a mutanen iraki da ko mutanen sham an samu waɗanda za su yi sulhu a tsakankanin waɗannan ɓangarori guda biyu domin an samu waɗanda suke tare da mutanen iraq an kuma samu waɗanda suke tare da mutanen sham an kuma samu waɗanda ba sa nan ba sa can waɗanda suka cewa duka ɓangarorin guda biyu wanda a aƙidar ahlus sunna wal jama'a wannan kasan na uku wanda baya can baya nan su ne suka fi dacewa da daidai wato daidai ɗinsu su ya fi zama kamili sama da waɗanda suke wannan bangare ko wancan bangare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa musu yake cewa satakunu fitna alqa'idu fiha khairun min alqa'id والماشي فيها خير من القائل فيها خير من القائل والقائم فيها خير من الماشي فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل za a samu fitina wanda yake zaune bai tashi yana kai kawo a cikinta ba to wanda ya fi alkhairi game da wanda yake tsaye kaf a cikin fitinan wanda kuma yake kai wato tsaye amma bai rika kazar kazar a ciki ba ga shi ne yana ciki amma bai zama wani mai kazar-kazar mai kaɗi tashi wajen rura wutar fitinar ba to wannan shi ya fi alkhairi daga wanda yake almashi wanda yake kai kawo wajen yadda zai ga fitinar ta ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka zama abdullahi maktul ka zama bawan Allah da kai za a kashe wala takun abdullahi qatil kad ka zama kai ne za ka yi kisa saboda haka wannan yasa da dama daga cikin sahabbai irin su sa'ad bin abi waqqas irin su abdullahi dan umar irin su abdullahi dan amr bin al-as irin su abu bakra suka ga irin su sa'id bin zaid suka ga cewa ya kamata su kaurace ma wannan fitina da take tsakanin mutanen iraq da mutanen sham ba sa nan ba sa can to waɗannan su ne suka zama daidai sama da waɗanda suke wani bangare daga cikin waɗannan bangarorin guda biyu to ba haka ana buƙatar a yi sulhu duk da cewa ga shi ana rigima shi ne abinda lokacin da na na aisha radiyallahu ta'ala anha da ta gawo lokacin da wutar fitina take kokarin hudo kai take kokarin wato kamawa ganga ganga ta ga ya kamata ta fita watakila za ta iya yin sulhu lokacin da aka kashe sayyidina usman a lokacin tana makka tana wajen aikin hajji tare da talha da zubair bin awwam lokacin da ta ji labarin kashe sayyidina usman sai ta fito da niyyar za ta zo basra idan ta zo basra mutanen basra za su goya mata baya akan aje a zauna tare da sayyidina ali ibn abi talib wanda ya zama shine khalifa na hudu bayan kashe sayyidina usman idan aka samu zama sai a tattauna a zakulo waɗanda suka yi wannan kisa na khalifa Uthman a yi musu hajji da musulunci ya ainihin zartar musu za ka ta fito ne da niyyar sulhu tsakankanin wato musulmi domin tana ga mutanen sham suna cewa ba mu yarda ba wato dangin sai na Uthman da magoya bayan suna cewa ba mu yarda ba mu sai an kamo waɗannan da suka yi aika-aika na musu su kuma mutanen ainihin iraki karkashin jagorancin Ali bin Abi Talib su kuma suna ganin a'a ya kamata a tsagaita tukunna yanzu game da maganar bincike a yi kokarin samun haɗin kan al'umma kowa ya zo ya yi idan abubuwa suka nutsu to sai a yi aikin bincike ɗin a tsanaki to sai zama an samu sabanin fahimta ta tattalin waɗannan ɓangarorin guda biyu to na Aisha a ta'ala anha ta fito tana tunanin cewa za ta iya tabbatar da wata maslaha a cikin fitowarta haka ba fitowa ce ta yi na ta yaƙi sai da da wasu ke faɗa akwai masu cewa ai ta fito ne da niyyar ta yaƙi sai da dan daman tana jin haushinsa saboda ya ce a sake ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka jibe ta da ifki aka yi mata ƙani kafin ayoyin da su da suka wanke ta su a lokacin annabi sallallahu alaihi ya nemi shawarar wasu daga cikin sahabbansa daga ciki akwai sayyidina ali sayyidina ali ya ce ya mata suna da yawa ubangiji bai tilasta maka zama da waɗannan ba idan ma ka rabu da su ubangijin ka zai musanya maka da waɗanda suka fi su to sai suka ce wannan ya sa ta kullace shi don haka da ta samu wannan dama shine ta fito don ta haɗa gangami a yaƙe shi saboda haka kaga kenan ba maslaha ce ta fito da ita daga makka ba ta fito ne da niyyar ta yake sai ta har ba ko wani hadisi na ƙarya da suke kawo a cikin shi hadithul tayyib hadithul tayyib hadisi ne na ƙarya na jabu wani gurbi wanda yake ki ta tamali wai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama kawo masa dashashen tsuntsu sai ga sai na aliya sai a sai a nasar sai a addu'a Allah ya kawo wanda ya fi soyuwa gare shi su wannan tsuntsun tare sai sai na aliya zo ya sallama da Aisha ta ji shi ne sai ta ta kore shi ita da Hafsa saboda wai suna son iyayensu su su zo Abubakar da Umar saboda haka sai Aisha da Hafsa sai suka kore sai na suka hada shi shigowa to ashe manzo Allah ya yi shi saboda haka sai ya ce ya shigo shi ne yake jan kunnanta yake gaya mata cewa sai kin yaƙe shi sai kin yaƙe shi aisha ta ce allah allah kiyar ya za in yaƙe shi wasu sai maza allah ce sai kin yaƙe shi allah da an kaddara haka babu makawa to wai wannan abin da annabi ya faɗa shi ne ya wakana na ta ta yaƙe shi din wannan hadisin ƙarya ne ba hadisi ne na gaskiya ba amma wasu malamai suna tabbatar da shi'ancin mai ruwan irin wannan ma ce ai wani ma ya ruwan hadisin tsayi a cikin littafin sa bai magana a kan bacin sa ba ba resi ne na gaskiya ba to saboda haka suka ce ta fito ne da niyyar ta yaki sai na kuma ta saba wa umarnin Allah Allah ya ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati kuda ku zauna a gidajen ku kan ku fito kuna wato kwalliya irin ta jahiliyar farko suka ce gashi ta saba wa umarnin ubangijinta da manzanta saboda cimma wani burin su ta ki zama a gidanta ta fito tsakiyar maza tana tabarruji tabarrujin jahiliyar da kula wannan yana da cikin littattafan su sun rubuta wannan kamar almajlisi ya rubuta wannan cikin biharul azwa yana nan akwai wani littafi sunan shi as-siratul mustaqim bi mustahiqqi at-taqdim da wani da ake kiran shi Yunus ibn Ali Ali ibn Ali ibn Yunus al-Adili akwai fasali guda da ya a cikin littafin sunan shi faslun fi ummi shururi to fasalin da yake magana akan uwar sharrance sharrance Aisha ke to a cikin ta bada irin waɗannan labarin na karya. aisha radiyallahu ta'ala anha ta fito da niyyar ta yake sai na ba ba wannan ne fito da ita ba kuma shi ma sai na ali radiyallahu ta'ala fitowar da yayi ba ya fito ne da niyyar yaki da ita ba a wannan majalisi mun fayyace da al'amari ne idan ba manta ya fito ne domin ya hana ta zuwa basra don yana ga in ta shiga basra ta yi wasu wawaye su kewaye ta har ba su samu damar fakewa da ita su yi wata aika aika ga kuma waccan an rasa tuwo kanta wanda shi ya fito da shi lokacin da ya fito suka haɗu a wannan lokacin sun zauna ne a kan za a zauna a yi fahimci juna cikin dare waɗannan a bara waɗanda su suka su wancan mutunan suka auka wa ɓangarorin guda biyu wanda kowane ɓangare ya zaci cewa ɗaya ɓangaren ne ya auka masa suka auka wa bangaren Aisha radiyallahu ta'ala anha tare da Zubair da Talha sannan suka auka wa bangaren Ali radiyallahu ta'ala da aka kauri da fada ba tare da an fahimci menene ya faru ba wanda ita daga kanta daga baya take da dama fitar da suka da ta san haka zai fito kana ba za ta fita ba kaga shi ba ta fito ne da niyyar yaki ba Za ka har ta bar duniya tana da damar wannan fitar da to haka nan abin da ya faru tsakanin yan iraki da yan da mutanen da mutanen sham wato mutanen sai da ali da kuma mutanen sai da muawiya ibn abi sufiya radiyallahu anhu ba shi ma wadancan mutane sun taka rawa wajen haddasa husuma a tsakankanin kuma shi sai da dukutar da yayi ba yayi ta ne da niyyar cewa waɗancan mutane ba musulmi ba ne saboda haka ya kamata a kawar da su daga doron ƙasa ya kamata a share su ba da wannan niyyar ya fita ba ya fita ne da niyyar ya dawo da su zuwa ga daidai abin da yake ganin shine daidai su risina su yi mubaya su yi canfa domin kan al'umma ya haɗu kuma dogaransa shine wannan aya wa in ta'ifatan min al-mu'minina yaqulu fa aslihu bainahuma fa in baqat ihdahuma saboda haka yana da bangaren sai ka a firka dinnan firka ce dajiya haka bangaren su suka yi zalunci don haka ya kamata a yaƙe su har su dawo ila amrillah saboda haka aka zo su kuma waɗannan mutane suka yi amfani da wannan dama har aka fafa ta tsakanin bangarorin guda biyu wanda da ƙarshe kuma aka rabu kare jini biri jini babu wani wanda yake da awar yayi nasara la mutanen iraki wala mutanen sham don an gama faɗan ba tare da wani bangare daga cikin bangarorin guda biyu yana jin cewa shi ne ya yi nasara shi yasa shi kansa sai na ali a wannan bayan ka nadama domin da ya san cewa haka nan za a zubar da jini ba tare da ya cimma wata maslaha ba da ba zai yi ba ya zanci cewa abin da Allah ya faɗa a cikin wannan aya hatta tafi'a ila abdullah zai iya tabbatar da wannan ya dawo ya juyo da akalar mutanen sham su dawo ila abdullah ya tafi cewa zai iya yin wannan to sai da aka je aka fafa ta da cewa abin ba zai yiwu ba to shi yasa a cikin hadis sunna ibn tabiya yake magana yake cewa wannan ayar ba tana wajabta wa mutum a matsayinsa na shugaba na cewa sai ya je ya yaƙi adin bagi ba ba tana ta masa wannan yin hakan ba ne sai idan ya tabbata yana da wato ji a ransa cewa zai iya karkato da akalar wancan fi'a ya ta dawo ila amrillah idan ya san ba zai iya ba to bai zama wajibi a kansa ba kai bai ma zama mustahabbi ba ya ce zai fita yakin wannan don ubangiji madaukakin sarki ya yi umarni ne da yakin sannan ya sa wa yakin gaya ya ce fa qatilul ta tasqi hatta a ila amrillah kaga kenan yakin yana da wata gaya wata manufa da ake so a cimma wanda ya san ba zai iya cimma wannan manufa ba to yakin bai zama wajibi a kansa ba kai bai ba zama musafi ba wanda shine abin da daga karshe shi sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya fahimta cewa yakin nan bai ma zama mustahabi a kansa ba balle ya zama wajibi dan da ya fahimci wajibi ne to da karo na farko da bai ci nasara ba ba zai tsaya haka ba da sai a kuma daura wata dabarar a kuma ƙara fita har sai Allah an ci nasara to amma da ya ga cewa ba cin nasarar ba za ta yi ba sai ya yarda a yi sulhu tsakankanin bangarorin guda biyu wanda haka har ya bar duniya ba tare da an samu ya samu cewa mutanen sham sun ba shi wato sun mika masa abin da yake so ba sa alhasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu ma shi da mahaifinsa lokacin da shugabanci ya zo kansa bayan an kashe sayyidina ali Allah ya kara masa yarda sai ya ga cewa ya kamata ya haɗa kan al'umma bai kamata a ci gaba da zaman doya da manja tsakanin mutanen iraki ba da mutanen sham tun da dai har shi yanzu ya zama shugaba to yana da akan shugabanci bai kamata a ci gaba da zaman wato zaman gamarina ba ya kamata a haɗa da wannan ne sai na alhassan ibnu ali ya tabbatar da wannan mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wata rana Hassan ya fito a sallallahu alaihi ya dube shi ya nuna shi yace innabni hadha sayyidun wa sayuslihu Allah bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min musulmi? Ya yace wannan dan na wasu gaba ne kuma da sannu ubangiji zai yi sulhu da shi tsakankanin wasu ƙungiyoyi biyu manya-manya na musulmi wasu wanda suke rigima kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da siyada cewa shi shugaba ne a dalilin shi ne zai zama sanadiyar sulhu tsakankanin wasu ƙungiyoyi guda biyu musulmi kaga annabi ya kira wasu dukkaninsu musulmi ya kira ɓangaren mutanen iraki musulmi haka nan ɓangaren mutanen sham su ma musulmi wanda ya yi daidai da wannan ayyuka in ta'ifata ne minal mu'minina tattaka waɗanda suke a tsakankanin su bai fitar da su daga sahun muminai ba bai fitar da su daga sahun musulmai ba suna nan a musulminsu da haka alhassan ibnu ali a shekara ta arba'in bayan hijira ya yi sulhu tsakaninsa da mutanen sham da muawiya ibn abi akan zai bar masa shugabanci ya zama shine khalifa ya sauka ya bar masa ya zama shine khalifa wannan shekarar ita aka kira amul jama'a shekarar da aka samu haɗin kan al'ummar musulmi ta duniya duka mu'awiya ya zama shine khalifa da mubayar hasan ibn wanda wannan abin da sai ta hasan ibn ali ya aikata ya zama babban targadi ga aƙidar shi'a saboda aƙidar shi'a suna ɗaukan imama wato eh, wato shugabanci wannan khilafa suna ɗaukan shi asulun ne min usulul dini dole ka yadda in kana so ka zama wuni wanda duk bai zama bai yadda da imama ma, to a gurin su ba mumi gidan a gurin su in ya mutu dan wuta kuma zai shiga khalidan mukalladan fiha da haka sun ce wannan abu ne daga Allah ubangiji shi ya riga ya nada su shugabancin ba wani ya ba su ba daga annabi sai ali sai hasan sai husain har zuwa karshen limaman su goma sha dole ne a yadda da wannan to sai gashi limami na biyu shine alhassan ya sauka ya barwa muawiya inda a ce wani haƙƙi ne da yake tushe daga cikin tushen aikin a lokacin magoya bayan mahaifinsa suna tare da shi yana da rundunar da idan ta kama ma a kuma shiga yakin sai a shiga amma saboda shi ba ya da waccan aƙida bai ma san da ita ba dan saboda gaba da aka tsoro ta ba ka sai ya sauka ya bar wa mu'awiya shugabanci haka in ma dai ka yadda daidai yayi wannan kuma shine zaman lafiya ka yadda cewa daidai yayi ya sauka ya bar shugabancin domin ba wai naɗi ne daga Allah ba al'umma ce ta naɗa shi kuma yake ganin zai iya bar wa mutanen shan wannan matsayi don a samu haɗin kai kuma ya tabbatar da wannan mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn azimatayn min ko ka yadda daidai yayi wanda wannan shine zaman ka lafiya aqidar ka ta zauna lafiya imanin ka ya zauna lafiya ka zauna lafiya da mutanen kwarai ko kuma ka yadda ba daidai yayi ba to wannan kuma na farko dai ka ka ebo ruwan tafasa kanta saboda a nan kana kokarin tabbatar da wani rukuni na aqidar shi'a kuma kana wato a lokacin kuma ka rushe wani rukuni domin a cikin aƙidar shi'a dukkan limaman nan bai ne ba sa kuri balle dai ma'asumi ne duk abin da ya yi wahayi ne duk abin da ya yi daidai ne babu maganar kuskure wani aƙida ita ce aƙida shi a isma ismatul a'imma to idan ka ce a'imma dukkan su ma'asumai ne kuma ka dawo ka ce sai ta hasan yi kuskure kaga kuma ka rushe wancan aƙida in ka ce yayi daidai kuma ka rushe aƙida imama saboda haka babu yadda za ka samu fita sai ta da aƙida ahlus sunna nan ne za ka zauna lafiya ahlus sunna ba su ce imama asulun min usulid din ba ba su ce wahayi ne daga Allah ba naɗi ne na ubangiji sannan kuma su ce a ba ma'asumai bane da haka kaga su ba su da matsala ko kaɗan saboda haka sai da Hassan wannan abin da ya fusata da dama daga cikin shi ya fusa wasu suka ce ai taqiya yayi to wai ita taqiya nan yaushe ne ake taushe ne ba a ta kana shugaba wanda a bayanka akwai rinduna sojoji dubunnai kuma kana taƙiya to wai yaushe ne ba za a taƙiya ba kenan idan an ce a imman da suka zo baya sun zo sun samu kansu karkashin daular banu umayyata ko banin abbas wannan ya sa sun rika yin taƙiya saboda ba su da ƙarfi to wannan shi kuma bai samu kansa a cikin irin wannan ba dan zai ci gaba da tafiya wannan ta sa ba su kai masa hukuma sai da mana cikin ƴaƴansa gaba ɗaya shi gaba ɗaya nasabar sansala a imma ɗin sai bata biyo ta gidansa ba sai ta bi ta gidan ne dan uwansa wanda a lokacin da ya yi wannan sulhu da mu'awiya husaini ai yana nan kuma ya goyi baya ba mu ji cewa husaini ya yi bore ba ya fito ya ce zai yaƙi mu'awiya da mabiyansa ba mu ji wannan ba amma kaga lokacin yazidu dan mu'awiya da bayyana da ai kaga fita yi wancan rashin fitar tasa tana nuna ya ba da goyon baya ɗari bisa ɗari shi yasa ba aka kira lokacin amul jama'a saboda haka sai da musayid ya tabbatar da wannan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce zai zama sanadiyya ta sulhu tsakanin kungiyoyi biyu masu rigima Hassan Hassan ibn Ali to wannan ara tana tabbatar da cewa dan an samu bangarori biyu na musulmi suna rigima ko ma an samu kashe-kashe wannan ba shi yake nuna cewa a sun kafirta ba ko wani bangare ya kafirta shi yasa ibnu taymiya ce fadda alal mu'minina ikhwatan Allah ya sanya mu'minai su zama ɗan uwan juna ne wa amara bil islahi bainahum bil adl yayi umarni ay sulhu tsakanin su ta hanyar yin adalci ma'a wujudi al-iqtitali wal bagh duk da samuwar fada a tsakanin kungiyoyin biyu da kuma zalunci ta bangare guda wa qala an sallallahu alaihi wa alihi sallama haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim misalul mu'minai wajen kaunar junansu da ainihin jin kan junansu wa ta'aqufihim da tausayin junansu kamar kalil jasadil wahid nabi kamar jiki guda ne na mutum idan shi ta min mu'udun idan wata gaba ta jikin ta kamu da rashin lafiya ta da'a lahu sa'irul jasadi bil wa sa'a. sauran jiki gaba ɗaya sai ya ansa haka sai ga ɗan yatsan kamar ka yana ci ya kamu da ciwo wannan ya sa maka ciwon kai daga can kasa wata gaba ce guda ɗaya ta samu ciwo amma kuma gashi kanka ya ya dume da ciwo kuma ka kasa bacci wannan yana nuna cewa duk abin da ya shafi wani bangare na musulmi to ya shafi duka ka musulmi da musulmi kamar jiki guda ne yadda ka san ba za ka kyamaci wani jikinka ba saboda kawai ya samu wata cuta to haka nan ba za ka kyamaci wani musulmi ba saboda ya samu wata matsala wannan shi yasa ka ga tafiyar sunna tafiya ce ta tausayin juna gaba daya duk inda musulmi yake wajibi ka ji tausayinsa babu kuma abin da za ka yi ka nuna wa musulmi kauna da soyayya da rahama da tausayi da jin ƙai kamar ka ce da shi ga hanyar da za ka muka shiga aljanna wannan shi ne ƙororuwar tausayi da jinka don ka ba mutum abin da zai ci ko abin da zai sha ko abin da zai hau ko sutura amma baka nuna masa hanyar shiga aljanna ba baka nuna masa tauhidi ba wanda baka yi masa gata ba ko bai ka bashi baka yi masa gata ba gatan da za ka yi masa ne ka ɗora shi akan ka garku na gaskiya shi yasa duk abin duk fafatun da sunna ahlus sunna malaman sunna suke a kowane zamani da rubuce-rubucen da suke da kai kawo da zirga-zirga da suke ta yi wajen karantarwa da faɗakarwa da wa'azi duk abin da ya ja wannan shine wannan tausayi da Allah ya sa a zukatan mu na ga cewa kowa ya shiga aljanna don haka ahlus sunna ba sa wato ba wai farin ciki suke a ce wani musulmi ya shiga wuta ba bukatar su kowa da kowa inda za ta yi a shiga aljanna shi yasa ake cewa abu kaza shirka ne ka guje shi abu kaza bid'a ne ka bashi abu kaza ma'asiya ce ka barka ba dan ko ba dan ka samu kasira ran da za ka mutu kai abin da ai maka san barka wannan shine dalili haka ba kiyayya ce ba gaba ba ce, ba rigima ce, ba fada ne. ba komai ne illa wannan tausayin da ubangiji ya sanya tsakankanin su haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha mu'mini ga mu'mini kamar gini ne wanda sashinsa yake karfafa sashi kada ka san kowane bulo a jikin gini akwai wata gudunmawa da yake bayarwa wajen kafuwa da tsayuwar wannan gini duk sanda za a zara bulo ɗaya daga cikin gini to an da ginin nan gwargwadon abin da aka zara a cikinsa ba haka al'ummar musulmi gangar jiki ɗaya ce gini guda ne kowane ɗaya daga cikin al'ummar musulmi yana da rawar da zai taka wajen ƙara wa musulmi karfi yana da kuma rawar da zai taka wajen raunana musulmi wa shabbaka baina sami ihe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakankanin eh, eh, wato yatsun hannayensa wato ya hada yatsun hannayensa dan ya nuna yadda musulmi suke karfafar junansu waɗannan hadisai biyu duk suna cikin sahihai bukhari da muslim hadisin farko da umaru bashir shi ya rawaito shi hadisi na biyu kuma abu musa al-ash'ari malam yace fa hadhihi usulul islam allati hiya al-kitab wal hikma to waɗannan su ne usulul islam wato ka'idoji manya-manyan ginshiƙai manya-manya na musulunci allati hiya al-kitab was sunna wanda su ne al-qur'ani wal hikma da hikima hikima ita ce sunna kamar yadda ya gabata a baya wal i'tisamu bi hablillahi jami'a da rike igiyar Allah gaba daya ala adil imanin simsaku biha wanda wajibi ne duk mu'minai su rike waɗannan abubuwa guda uku wato waɗannan usul su ne maratibul istidlal da malamai suke kawo za ka duk inda ake maganar hujja abinda zai ɗaure musulmi ya ɗaure fahimtarsa za a ce na farko alƙur'ani sunna sannan kuma al'ijma sauran abubuwan da za su zo bayan waɗannan to akwai sabani irin su kiyasi irin su masalihul mursala irin su al-istihsan al duk zaka samu akwai dan sabani tsakanin musulmi wani ce ya yarda wani ya ce shi bai yarda hujja bane kaza da kaza amma waɗannan guda uku wasu abubuwa ne wanda tilas musulmi ya yarda cewa da su ake kafa hujja adilla ne muttafaqun alaiha bayna qawaid al-muslimin jami'a ka duk abin da waɗannan abubuwa guda uku suka nuna to gaskiya ne wajibi ne a yi aiki da shi wajibi ne a yi sannan malam ya ce wa larai ba an nan ba kan aujaba ha min hurmati khulafa'ihi wa ali baitihi والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان ما ba. to idan mun fahimci waɗannan abubuwa guda uku kuma mun yarda cewa su ne su ne madogara ta hakika alƙur'ani sunna ijma'i to babu shakka kuma idan muka koma waɗannan abubuwa guda uku za mu ga ubangiji ya wajabta abin da ya wajabta na ganin girman kalifofin annabi sallallahu alaihi wasallama da girman ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da girman sauran sahabbai min al-muhajirin wal ansar waɗanda suka taimaki wannan addini tun a karan farko da ma waɗanda suka biyo bayansu daga almajiransu waɗanda suka bi tafarkinsu da kyakkyawan aiki kai da ma sauran muminai duka wanda za su har tashin kiyama matukar suna bin hanyar waɗannan suna da wata daraja da wata alfarma da wata ɗaukaka wanda ubangiji maɗaukakin sarki ya ba su a cikin littafinsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin sunnarsa ijma'in musulmi ya nuna haka shi ne malam sai ya fara da faɗar Allah da yake cewa يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا كوماتا النبي يا يا كيوانا النبي كتشي وماتا كان أولي إن كنتن تردن الحياة الدنيا إذا هر كنا نفل rayuwar duniya ne da kyalekyalanta fata'alaina to ku zo umatta'kunna in jiyar da ku daɗi in ba ku muta'a in dan ba ku wani abin da za ku je ku ji daɗi da shi wa kunna sarahan jamila in yi muku sirri wa rabu da ku kyakkyawar Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya gaya wa matansa haka in Allah suke nufi in duniya suke nufi da kyalekyalen duniya to su zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su abin da ubangiji ya wajabta wa maza na mut'a lokacin da za su rabu da matansu wa ohun 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-musi'i To ku ba su wato wani abin da za su dan ji daɗi, kowa gwargwadon ikonsa mai wadata ya bayar da gwargwadon wadatarsa marar wadata shi ma ya bayar da gwargwadon abin da Allah ya hore masa Tun ne zai rabu da matarsa saboda wani abin da shi bai masa ba to amma kada ya rabu da ita a haka da tafi tana cewa ko ya zalunce ta ko wato ta ji ba daɗi to ya ba ta wani abu wanda zai sa ainihin zuciyarta ta ta yi sanyi ce to shi mai wadata ne sai ce to ki zo ga wannan miliyan biyu sai ki je ki juya kafin Allah ya baki wani mijin ko kuma ba mai wadata ba ne? ce to ki zo abin da nake ba ki zan ɗauke dubu ashirin ki je ki juya da ainihin zinata wannan aya ta sauka kamar da yake cikin sahih bukhari da kamar da yake cikin musnad imam ahmad da sahih muslim cewa matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun zo suka nemi cewa ya kara musu kudin cefane suna ga kamar yayi kaɗan abin da ake ba su na abinci na faƙar da ake musu a ƙara musu sai da abubakar da umar suka zo sun ne suka nemi izini annabi ya musu izini suka shigo suna shigowa sai suka samu mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman wannan nafaka din abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ya ji haka sai ya nufi aisha zai dake ta shi ma sai da umar da ya ji haka sai ya nufi hafsa yarsa zai dake ta annabi ya ce a kanta ta bakar ku taba to sai wannan ayar ta sau in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila in rayuwar duniya kuke so da ƙalƙalanta da jin daɗi da holewa da da fantamawa ta'alaina ku zo ku mace kunna in ba ku abin da za ku je ku ji daɗin ku je ku fantama gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba fantamawa ba rakashewa Gida da za a zauna a yi wata guda ba tora tukunya ba ka zama ta ta son san ƙalƙale da morewa ba za ta shiga wannan gida ba sai wacce take son Allah da lahira a take son Allah da manzansa da gidan lahira in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrifkunna sarahan wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-dar idan kuma Allah da manzansa da gidan lahira kuke fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran to Allah ya tanada wa matan da suka kyautata daga cikin kudin nan wanda ya tanada musu ga galibin lada lokacin da wannan aya ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da Aisha ya shiga wajenta ya ce to ga abin da Allah ya saukar mu ya karanta mata wannan aya ya ce to amma ba na son ki gaggawa wajen yanke hukunci ki bari sai kin nemi shawarar iyayen ya rasulullahi akan in zabe ka da Allah da gidan lahira sai na shawarci iyaye annabi ya san cewa iyayenta ba za su ba ta shawarar cewa ka rabu da banza Allah ya ce amma akan wannan ne zan nemi shawarar iyayena a ce ni na zaɓe Allah da manzansa da gidan lahira a wata ruwa ta ce to ya rasu layi, wannan ni abin da na zaɓa amma kun ka je sauran matan ka ka gaya musu ka gaya musu kamar kowa ita ma ta zaɓa da ka manzo Allah ya ce ni Allah bai aiko ni mai tsanantawa ba kuma bai aiko ni mai koya alkhairi ba in suka tambaye ni wallahi zan faɗa saboda haka sai ya bi sauran kowace ya gaya mata sai ta faɗa irin abin da Aisha ta faɗa ciki ce ki shawarci iyaye za ki zauna da ki za ki zaɓi Allah da manzansa da gidan lahira ne ko za ki zaɓi duniya da kyale-kyalen ki ce Rasulullah akan naka akan wannan sai na shawara na ba Allah da bazansa a gidan lahira haka kakkaf matansa guda tara a lokaci, don irin wannan ansa suka bayar ne wannan abin da ayar take magana kai in kun kuntunna turidna الله ورسوله والدار إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كل أجر عظيم kaga wannan ya nuna cewa har ya bar duniya ba su karkata wajen neman duniya ba ko kuma kin Allah da manzansa tun da sun ki Allah da manzansa to annabi zai zauna da su ba da a ce sun ki Allah da manzansa to annabi da ya saki da a ce sun fifita duniya a kan su da annabi ya saki to ganin wannan zaɓin da suka yi na Allah da manzansa ubangiji kuma sai ya sakanka musu sakar yadda ya musu shine faɗarsa da yake cewa la yahillu laka nisa'u min ba'du ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء وبنجي شكو دقا يوم babu kuma wata matar da ta halatta ka aura banda su an rufe kofar aure kawai su kenan walau a ka husnuhunna dukkan su ubangiji sai ya a karo kuma su kenan ubangiji ya kulle da kansu Allah ce wa kana Allah ala kulli ubangiji yana ganin komai yana sa ido a kansa to wannan da yake nunawa ubangiji ya zaɓa masa su su zama matansa duniya da lahira su zama masu daraja duniya da lahira sannan ubangiji a cikin suratul tahrim inda yake to asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubtila wa azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara ubangiji ce asa rabbuhu amma nan ubangijinsa ko ubangijinsa ya kusa ya a in tallaka kunna in ya sake ku ubangijin sai musanya muku ya musanya masa da waɗanda suka fi ku alkhairi to inda asara ku take alqur'ani tana nufin tana nufin tabbas ubangiji zai yi wannan yace to ubangiji tabbas zai canza maka da waɗanda suka fi su alƙai in har ka sake su su zama musulmai muminai masu da'a masu ibada masu yawan azumi sannan tayyibatin mu'akkara ko waɗanda suke zaurawa ko 'yan mata malamai suka ce to tunda har annabi bai sake su ba ubangiji ya canza masa da waɗanda suka fi su ya nuna cewa babu wanda suka fi su ko an ce annabi ya sake su ya kore su babu wannan ko tarihin karya bai faɗa haka ba balle na gaskiya saboda haka ka ga kenan babu waɗanda suka fi su alkhairi ubangiji ba zai yi wa annabinsa zaɓin tumin da raba ba zai zaɓa masa ba sai waɗanda suke masu kyakkyawar ɗabi'a masu ainihin nagarta ta zuci wani Allah ya ce al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat tayyibatu lil tayyibina wat tayyibuna lil tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim haka at-tayyibuna lil tayyibat at-tayyibatu lil tayyibin masu kyawawan halaye mata suke zama da masu kyawawan halaye maza haka nan masu kyawun halaye maza su ne suke zama da masu kyawun halaye mata kaga ubangiji ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa sa tayyib ya zaba masa tayyiba kuma yace waɗannan suna mubarra'un min yaqulu su ne ake wanke su daga dukkan zargi da ake yi suna da gafara suna da lahu magfiratu wa rizqu suna da wata gafara da kuma wani arziki wanda yake don haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam mata ne na gari mata ne tsarkaka mata ne waɗanda suka ba da misali a kundin tarihin duniya duka wanda duniya take karantar kyawawan ɗabi'u take karantar ilimi mai zurfi daga wajensu su a karan kansu jami'a ce mai zaman kanta da dukkan wata macen da take so ta zama wata to dole ne ta shiga wannan jami'a tasu domin ta karanto wannan ilimi in tana so ita ma ta zama wani abu a rayuwa saboda haka matan annabi iyaye ne ga mu'mine duka annabi au annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum matan matansa iyaye ne ga mu'minai wanda yake mu'mini shi yake yadda da cewa matar annabi uwarsa ce wanda bai yadda uwarsa ba ce kuma ya san ina ya sa kanshi amma in dai ya yadda shi mu'mini ne to dole ya ta cewa matar annabi sallallahu alaihi wa sallam uwarsa ce amma abin takaici kamar yadda da daman ku sun ji wasu sun gani a cikin azumin nan da ya wuce sha bakwai ga ramadan sha bakwai ga ramadan aka samu wani ne wani la'anannen fasi ya tara gangami a garin london gangami ya tara na zagayowar ranar murnar ranar ko bikin murnar ranar halakar aiki a lokacin da musulmi suka koma ga allah da ibada da karatun qur'ani da zikiri shi kuma a lokacin ya tashi yayi wannan taro ana ce da shi yasirul habib wanda aka canza masa ma suna saboda sunan ma bai dace da shi ba yace khasirul habib khasirul habib taro ne dangane ya tara mawaka ya tara masu raunin aka tsine wa Aisha da Hafsa da sauran sahabban manzo Allah aka tsine musu aka yi musu takas kafofin watsa labarai suka nuna da wannan magana ce mai faɗi da kuma lokaci ya kure insha Allah akan ta zamu tashi a sati mai zuwa bismillah da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i kamar yadda muka faɗa karshen darasi insha Allah sati mai zuwa Allah ya mu gare da lafiya za mu yi tsokaci kan wannan abu da ya faru na yin gangami na musamman wanda ba a taɓa samun irin wannan a tarihin duniya ba a yi gangami na musamman a yi taro a yi gayyata a haɗu a gabatar da kasidu da wake-wake dan kawai a ci mutuncin na na aisha radiyallahu ta'ala anha a ci mutuncin ummul mu'minina a mutuncin a haƙƙo nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilai mutuncin matar da ta fi kowa soyuwa wurin annabi sallallahu alaihi wa ba taɓa jin wannan a tarihi ba amma ga shi saboda yadda kullum kiyayya ta abokan gaba ga wannan addini take ta bayyana waɗannan suna bayyana insha Allah za mu yi magana akan abin da ya faru da kuma abin da ya biyo baya da kuma tabbatar faɗar Allah da yake cewa innal ladina ja'u bil ithmi usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ان شاء الله wannan shine abin da za mu magana a kansa wannan yake shin auren bazawara sunna ne ko ko ra'ayi dan Allah muna son a taimaka mana da aya ko hadisi to aure shi a karan kansa yana zama wajibi wani lokaci kuma yana zama sunna ba wajibi ba wani lokaci kuma yana zama makaruhi ma lokaci ya zama haramu gwargwadon yanayin da mutum ya samu kansa wannan ba maganar ba zaura ko ba ba zaura ko ma wace ce za a wula akwai sanda zai zama wajibi ba zawarar ce ko ba zawarar ce lokacin da mutum yake da sha'awa wanda zai iya aukawa cikin sabon Allah kuma yake da damar ya yi aure wajibi ne akan sai aure saboda kaga akwai lokacin da zai zama wajibi lokacin da ba zai zama wajibi mutum ne wato yana da damar yin auren amma ba shi da wata matsananciyar sha'awar da zai da zai yi tsammanin zai fada ciki ne wannan sunna ce aure saboda ya tabbatar da wani abu da musulunci yake so na yawan zuriya ba za a ce wajibi ba duk da haka sai ya yi aure amma dai a kwadaitar da shi yin auren idan kuma ya zama na ba ya da ikon yin auren ko kuma baya da abin da zai rike matar ko kuma a'a yana da tawaya ta fuskar lafiyarsa idan ya auri matar za ta fi to wannan bai halatta ya aura ba don bai halatta ya jefa wata cikin matsala idan kuma ya kasance yana da damar ya auren sannan kuma yana da bukatar auren amma idan ya auren kuma akwai wasu abubuwa manya-manya masu mahimmanci za su iya kubuce masa wato yana iya tsare kansa in bai yi auren ba ba wai zai iya fadawa cikin laifi in zai fada cikin laifi wannan dole ne ya yi auren wajibi in kuma zai iya tsare kansa amma in yana da kuma halin ya auren sai dai in ya auren kuma akwai wasu abubuwa da suke mahimmai ba za su yi ba kamar a ce ɗalibin ilimi ne yana neman karatu in ya auren to zai daina karatu ya ba zama kuma kasuwa nemo matar abinci kaga anan sai a ce ka haƙura har zuwa lokacin da za ka samu wani nasibi na karatu sai kuma ka yi auren Za ka a lokacin wasu malami suna nasi a kan cewa in auren zai hana shi karatu tare da cewa zai iya rike wato zai iya rike sha'awarsa zai iya kare kansa to anan makaruhi ne ce zai je aure ya bar karatu su dai haramta masa ba ba haka nan ba magana bazawara ake ba kowa bazawara ba sannan idan mutum ya tashi yin aure ana sanya auri budurwa idan yana idan hakan ta samu ana sanya a wurin ruwa idan hakan ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdurrahman ibn Auf halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha me ya hana baka aure ba zau abin nan budurwa ba ba za ka yi mata wasa ka yi mata wasa kaga annabi sai ya faɗaitar da shi ga auren budurwa wannan ana maganar mai addini dan in ya zan in ya zan budurwa ce amma ba ta da addini to gara ba zawara sau dubu ne saboda Allah na cewa wala amatun mu'minatun khairun min mushrikati walau a'jabat haka mu'mina ita ake gabatarwa akan wacce ba mu sannan akan duba wasu duruf wani lokaci wani yakan bibita auren bazawara saboda wasu dalilai ko dai dan ya taimaka mata ya taimaka wa ƴaƴansa ya rike su a nan kaga wani aiki ne na lada zai sa shi a auren bazawara to a nan kaga auren bazawara shi ya fi kamata da shi kamar yadda Abdurrahman bin Auf ya nuna manzo Allah ta ubansa ya mutu ya bar masa kanni mata wanda budurwa wacce ba taɓa yin aure ba za ta iya kula da su ba saboda haka ya gare a wurin bazawara wacce ta san zaman gid aure ta san yadda za ta kula da yara sannan shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi aurensa na farko ya auri khadija ya aure ta bazawara duk da wasu suna cewa ya aure ta tana da shekara arba'in ci kuma ashirin da biyar wannan ruwa ba ta inganta ba abinda ya inganta ya aure ta tana da shekara ashirin da bakwai ba ashirin da biyar ba ba ba arba'in ba haka sai ka ga wasu suna kafa hujja da wannan sai mace tsohuwa tukun na shekara hamsin sai ta zo ta samu wani dan saurayin malami ta ce a wuri saboda wani da wani wannan ba haka ba ba wata suna ana in ya ga dama zai kausa ya fasa to wani abu ne ya ji tausayin tsohuwa ba wani ba wani shin za ka tausaya masu Ka kaga za ka iya amma ka ka fake da cewa ai manzo Allah ya aure mai shekara wannan ruwaya ce ta wakili wacce mai inganta ba wakili matruki a gurin malaman hadisi ruwayar Muhammad ibn Ishaq kamar da yake cikin Mustadrak na Hakim ya nuna tana shekara bakwai. wannan ce dan Allah a yi mun bayani a yi mun bayanin waɗannan mutane guda biyu sha'arawi da sha'arani wato sunan ya masa dan kama sha'ara ni to sha'arawi shi bai dade da barin duniya ba kuma haka za ka iya ganin hotunan sa a kafafen watsa labarai na addini ana sa tafsirin sa shine Muhammad Mutawalli sha'arawi Muhammad Mutawalli sha'arawi wani malami ne da ya rayu a Masar bai jima da mutuwa ba ya rayu a Masar kuma ɗaya ne daga cikin malamai masu wa'azi masu karantarwa kuma ya shahara da tafsirin da yake yi yana wani tafsiri sunan shi abin nan kawaziri haula qur'an wannan shi ya shaharantar da shi duniya aka san shi saboda ana sa shi musamman azumi a wasu kafofin watsa labarai na duniya ana ganin sa yana tafsiri ya taɓa rike ministan wakafi a masa wazirul auka shine ma suke masa taki da cewa da kala wazirin wa kharaja fakiran sabanin ministocin mu ne yanzu sai dai ya shiga da kala fakira wa kharaja fakiran wato gashi ya samu minista amma kuma ya bar minista yana fakiri shine da kala wazirin wa kharaja fakiran lokacin da yake lokacin da yake wazirul auqaf ya yi ta sassafa wa dokoki irin da ministoci za a ce ko ba za a gansu ba a lokaci kaza a ce duk mai gane shi kawai ko ya zo wurin aiki ya kama na fifilo wannan shine muhammad mutawalli sha'arawi sha'arani wanda ya riga ya daɗe da mutuwa sunan shi abdul wahab sha'arani shine mai littafin jami'u karamatin awliya shi wannan wani katafaren sufi ne babba ne wannan littafin nashi jami'u karamatin awliya ya tara kwashe-kwashe yawa wasu karamomin ma wallahi ba za su tafi ba saboda wasu karamomin ma ba ce ba a ce a sai a ce karama wali wali to shi yana da kwashe kwashe da yawa littafin sa jami'u karamatul tun ba ya da ba ya da ba karatu ma wato shi ya jima da rasuwa ba na yanzu bane ya yi shekara ruwa da wannan yake dan Allah ai mana bayani akan mazhabar zahiriya da kuma littafansu da kuma littafin mai suna al-muhalla kuma shin akwai wasu mazhabobin bayan guda biyar din a mazhabar zahiriya ta ce mazhabar da ake jingina ma wani malami cikin almajiran almajiran ana ce da shi dawud ibn ali dawud ibn ali al-zahiri Ko kusan waɗanda duk suka bi irin ta salansa wajen koyarwa da wajen binciko hukunce hukunce alkur'ani da sunna sai ake jingina su zuwa gare shi a ce da su a zahiriya sun samo kalmar zahir saboda su ba su yarda da kiyasi ba aka ce ba su yarda da kiyasi ba shine ba su yarda da kiyasul illa ba ballantana kiyasul shaba ba wai duka abin da ake cewa kiyasi suka ki suka suka yi fatakari da shi ba da yawa masu talibai ba su fahimci wannan ba zahiriya ba wai duk wani abu kiyasi ne suka suka gujewa ba kiyasul illa da kiyasul shaba wannan shine zahiriya ba su yarda da amma sun yarda da alkiyasul jali shine abin da ake cewa mafhumul muwafaqa kamar yadda Allah yake cewa la taqul lahum uffin wa la tanharhuma kada ka ce wa iyayenka uff wato kada ka kai kodan tsaki ka nuna kosawa to kaga min babu aula kada ka zage su kada ka dake su ballan da ka kashe tunda har an hana ka kace da su uffin wato kai musu tsaki kaga ba zai yiwu ba kuma a yarje maka ka zage su ko a yarje maka ka dake su duk da ayar ba ta yi magana duka ba ba ta yi magana zagi ba to amma nan shi ake kira mafhumul muwafaka kuma abin da aka yi shuru ba a ambace shi ba shine ma ya fi cancanta da wannan hukuncin sama da wanda aka ambata wannan ne suke kira dalilul ba ko mafhumul al jali ko al aulawi ana kiran shi kiyasi ne bi babin tajawuz illa babu wani kiyasi a ciki kamar yadda Allah ke cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wanda suke cin dukiyoyin marayu bisa ga zalunci suna cin wuta balballe a cikin kuma za su tafi wuta kaga anan ubangiji yayi maganar cin dukiyar sai wani ya ce to ni ba shi zan yi ba amma zan lalata ta zan kona ta ko zan watsa ta ruwa to za a ce da shi ya halatta kai haka saboda Allah cewa ya haramta ci amma in ba ci bane babu wani abu a a nan abin da duk ake nufi dai ka maraya da dukiyarsa ta kowace hanya sawa'un ci za ka yi konawa za ka yi zubawa za ka yi a cikin teku duk ɗaya hanyar da za ka yi karaba raba maraya da dukiyarsa shi ne aka hana kaga da wani abin da ba a faɗa ɗin ba da abin da aka faɗa a hukuncin duk abu ɗaya ne shi ne raba maraya da dukiya shi ne al musawi to shi ma wannan ɗan zahiriya sun yadda da wani su abin da ba su yadda ba shine kiyasu illa wanda wani abu ne da in na ce tsaya bayanin sa anan ba lalle a fahimta ba ah, don haka waɗanda duk suka fi irin wannan salo na Dawud ibn Ali ake ce da su zahiriya to wanda ya yi fice wajen tabbatar da wannan mazhaba da kuma wannan salo wajen istinbadin hukunce-hukunce shine Muhammad ibn Ali abu muhammad ali ibn hazm abu muhammad az shine ali ibn hazm mai littafin al saboda yawanci littattafan su na farko duk babu su amma shi nashi yana da duk shi ma ya gamu da tuttu daban-daban na abokan adawa amma ita kukkuna masa littafai to shi ayyub bin hazm shine ya rubuta littafin al akwai al-mujalla sharhi muhalla babu wannan shi kuma yana da wasu littattafai daban-daban kamar al-ihkam fi fi usul al-ahkam fi fi fi usul al-ahkam littafi ne na usul al-fiqh yana da wani littafi ibtal al-qiyas yana da su da dama yana da jawami'us sira nashi yana da al-fisal al-fisal في في في الفصل في بيان النحل والملل وشيء ابن حزم ya tafi ne akan irin tsarin da shi kansa wato malaminsa na farko da ibn ali ya tafi a kansa wajen kin yarda da qiyasul illa wajen tabbatar da hukuncin sannan kuma rigingimu da suka samu ya faru tsakaninsa da malaman garinsa mutumin kurkuba ne cikin kasar spain a da kasar andalus kasar spain a yanzu to mutumin wannan gari ne to tashi ya ce zai yi wato bayanansa a kan wannan mazhaba sai ya sa malaman da suke gurin don su malaman malikiya ne kamar irin su abul walid baji da littafin al muntaka suka zara takobin yakarsa baji ya tafi neman ilimi ma ji labarin bayyanar ibn hazm ya dawo gida saboda ayi rigima akan zo a zauna a yi ta buga muƙabala akwai muƙabalar da aka buga sai da baji ya tashi da to a lokacin an yi masa cara kan cewa sai an burkushe shi har ta kai ma labararinsa gaba ɗaya an tura wawaye suka gona to wannan ya bakanta masa rai kwarai da gaske shi ya tashi wato babansa babansa waziri haka ya tashi gidan sarauta haka ya tashi ɗan lele sai lokaci ɗaya kawai ya birkice ya kowa malamin addini to sai kuma gashi ya zo yana gamuwa da wulaƙanci iri-iri a gari saboda kawai ya ce shi ba zai yi malikiya ba ba zai yi shafiya ba ba zai yi hanbaliya ba zai hanafiya ba shi kawai ga yadda ya fahimci addini za ka sai aka tashi rigima da shi ba ji ba gani wannan ta sa ganin irin abin da ya gani na na bakin ciki har ta kai garin ba ya ya gagare shi zama wasu lokuta sai ta sa shi kuma in ya tashi magana akan su maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmad ba ya ga musu saura ka sai rinka magana da su kamar wasu abokansa ko wasu sa'anninsa wanda kuma abin ya fi karfin haka fi lai waɗanda manyan malamai ne don kayi faɗa da wasu da suke jingina kansu da shi ba daidai bane su ka taɓa to amma wanda aka ɓata masa wani lokaci sai ya hau dukin zuciya sai gidan sai ne shi yasa kana karanta littattafansa za ka rika jin wasu kalmomi ba su da daɗin faɗa ko ya kawo misali fatawar abu hanifa sai ce kaga wannan ai fatawar yahudawa ce kaga bai kamata ba ka magana abu hanifa ka ce fatawar yahudawa ko to wanda zai ɗau littafin sa kaccal ba tare da yayi karatu wajen malamai ba ya ɗau littafin sai ce ta nan zai fara karatu nan ne matattakalarsa ta farko ta ilimi to ba zai zama mai ladabi ba ga ƴan uwan ga sauran malamai zai ɗauki rashin ladabi ne shi yasa ko da za ka karanta littafin na'am littafansa akwai ilimi ba wai malami bane karami yana da ilimi kuma abin da ya yi ba ya fi da shi daga saman malami bane shi yasa akwai waɗanda suka yi masa kausasan maganganu cikin malamai magabata kamar ibn al-arabi al-maliki zahabi yake cewa maganganun da ibn al-arabi yi masa ibn al-arabi yi masa maganganu a cikin littafin sa al-awasim min al-qawasim al-awasim min al-qawasim ya ci mutuncin ibn hajar zahabi yake cewa abu abin nan a ibn arabi baka ma shehin ka ba domin babansa ya yi karatu a gurin ibn hazm ya ce kuma kai baka kama idan kafar ibn hazm ba ilimi kowa ya san ibn arabi malami ne babba cikin malaman amma kwatanta iliminsa da na ibn hazm ba za ka hada ya ce baka kama kafarsa ba ilimi na ibn hazm yana da wasu abubuwan da ya kurakure kamar yadda kowa ana samun kurakure tare da shi amma wannan ba zai baka lasisi ka kuma ka ji mutuncin sa ibnu taymiya a cikin littafin sa al-fatawa mujalladi na hudu yayi magana akan ibnu hazm yake cewa yana da imani da girmama sunna da girmama sunna abinda ba za ka same shi cikin yawancin malamai ba duk wani abu inda ya tabbata a sunna to ibnu hazm zai rike shi duk rigimar da za a yi har ibnu taymiya yake cewa duk wata mas'ala da ibnu hazm ya saba tsakaninsa da malamai a kanta in har akwai nassi akan wannan matsala to sai ka ga ya rinjaye su sai ka ga ya rinjaye su shi inda ake rinjaye su a ce babu nassi karara akan mas'alar ana buƙatar a yi istinbadi da kiyasi da waye to a nan kuma sai ya yi bakkaura amma in dai da mas'ala kullu mas'alatin fiha fa janibu abi Muhammad ظاهر الترجيح kamar da ibn tabiya ke fara in dai mas'alar akwai nassi to bangaren sa sai ka ya rinjaye. da yawa da ibnu taymiya ya amfana da shi kwarai da gaske littafin sai daga cikin manyan littattafai ibnu da kike abin da izzuddin ibn abdul abdussalam yana daga cikin manyan malamai na shafi'iyya ana ce da shi sultanul ulama sarkin malamai bai yadda ya yi fatawa sai ya koma ya duba mai muhalla ya ce yana ararsa daga gun ibnu arabi sufin nan mai futuhatul makkiya yana aika a sa aro masa littafin muhalla kaka cike yake da ilimi amma kuma babu tarbiya kaka ɗalibi in ya fara ta kansa to ba zai zama mai tarbiya ba shi idan yana da uzuri da ta sa shi ya yi haka kai ba ka da wani uzurin da zai sa kai rashin tarbiya ba wanda ya bi gidan gidanku ya ana ta zama gidanku ko ya kona maka littafin ko kona littafin babanka kuma waɗannan mazhabobi da aka faɗa guda hudu suka fi shahara amma ba wai yana nufin su kaɗai ne mazhabobi ba akwai mazhabobi da yawa waɗanda wasu za a ga ana jingina su kamar hadawiya za su ana hadawiya a yaman take mazaba ce ta zaidiya za a ga cewa al a al a ishaq abin nan ishaq ibn rahuya duk waɗannan suna da mabiya kuma suna da ra'ayyukan da suke banta da su wanda ana jingina musu waɗannan su ne tambayoyin da muka samu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ila Allah ya bi mana sallallahu alaihi sallama ala nabiyina muhammad ala ah, akwai akwai akwai sanarwa ta littafai guda biyu wanda Umar Muhammad Lako da Umar Muhammad Lako tsohon shugaban jami'ar musulunci ta nan Katsina wanda kuma yanzu bashara ne a jami'ar Kaduna ya rubuta littafin farko sunansa da dantaka da auratayya tsakanin Ahlul Bait da Sahabbai wannan matashiya ce mai kyau domin wanda duk ya karanta ta zai gane cewa addinin shi'a ba addini ba ne wanda yake da tushe a wajen ahalin beti ahalin beti daban shi'a daban saboda su ahalin beti ba a san su da rigima da tashin hankali tsakanin su da tafai ba dangantaka ce mai ƙarfi da auratayya mai yawa tsakanin su wannan littafi ya yi bayanin wannan akwai littafi na biyu wa ya kashe husaini shi ba na shi ta umar muhammad lako wanda shi ba ya yi bayanin kissar kashe sayyidina hussein da abubuwan da suka biyo baya da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen kashe shi ba kamar yadda wasu ke su su nuna ba kamar kai kace sahabbai ne ma suka kashe shi ko ahli sunna ne suka kashe shi wani abu ne wanda mun yi tarihin anan idan har ana rikewa ba yana wuce yana ana zuba yana zirarewa ba to wannan littafi zai tuna maka abubuwa da da mun karanta su a nan a karatun mu na Urusiyar Kubra Allah mu da kuma sarki ba mu da cewa wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi